Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna iya kuma kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Safina sada da dangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 25 ga watan Yuli na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rahotanni na nuni da cewa bayan canza shekar waɗansu 'yan jam'iyyun siyasa a Najeriya, hukumomi da suka hada da 'yan sanda da jami'an EFCC e sun ɗauki matakan hukunta waɗansu batun da muke son mu ji ra'ayoyinku a yau. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za mu kuma kawo muku labaran wasanni daga Ghana. amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya kuma kiri. Gwamnatin Sudan ta kudu da babban kungiyar 'yan tawayin ƙasar sun sanya hannu akan shirin farko na raba madafun iko da zumun kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi. ko da yake haɗakar jam'iyyun siyasar adawan ƙasar su tara ta ƙi sanya hannu a kan wannan takarda tana mai cewa an yi watsi da shawarwari da ta bayar sashen labaran murya amurka ya rawaito cewa wannan yarjejeniyar na nufin salva zai ci gaba da zama shugaban gwamnati yayin da zai mai da rick mashar a kan tsohon mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa. yarjejeniyar ta kuma nemi a kirkiro da majalisar dokoki mai wakilai 550 da kuma nada wasu mataimakan shugaban kasa guda hudu kana ɗaya daga cikinsu ta kasance mace an san yin hannu akan wannan yarjejeniyar ce a babban birnin sudan na khartoum a yau laraba gwamnati da kungiyar 'yan tawayen sun cimma irin wannan yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar 2015 amma kuma sai yarjejeniyar ta rushe bayan shekara guda yayin wani mummunan rikici da ya barke a babban birnin sudan ta kudu juba an kammala kada kuri'a kuma ana ci gaba da kirga ƙuri'un a pakistan inda kimanin mutane miliyan 600 suka kada kuri'a a zaben yau laraba wanda ya huskanci tashe-tashen hankula bayan wasu 'yan sa'o'i da fara kada kuri'an an kai wani mummunan harin kunar bakin wake a rumfan zaɓe da ke kweta babban birnin gundumar balochistan da ke kudu maso yammacin kasar kuma ya kashe sama da mutane 31 kana raunata wasu 40 kungiyar isis mai tsaurin ra'ayin islama ta dauki alhakin kai wannan harin waɗanda harin ya shafa sun hada ne da masu kada ƙuri'a da kuma 'yan sanda da wakilan 'yan siyasa mai magana da yawon ma'aikatan sojin ƙasar ya tabbatar da wani harin kwantan bauna da wasu 'yan bindiga suka kai wa ayarin jami'an zaɓe da rundunar sojojin kasar a wani ƙauyen da ke balochistan wanda ke kusa da kan iyakar ƙasar da iran wannan harin ya kuma kashe sojoji uku da wasu jami'an hukumar zaɓe yayin da wasu mutane wato da jami'in hukumar zaɓe yayin da wasu mutane goma sha hudu ciki hada rundunar tsaro su goma sha hudu a ciki kafofin yada labarai a nan amurka sun buga wani faifai a jiya talata wanda a ciki aka ji shugaban amurka donald trump da dadaddin lauyansa michael cohen suna tattaunawa akan yiwuwar biyan wata mai tallar sutura akan batun trump ya taba amfani da ita cohen ne ya ɗauki hirarsu a asirce a cikin watan satumba na shekarar 2016 yayin da trump ɗin yake takarar neman shugabancin ƙasa. lauyan cohen lani davis shine ya baiwa cnn wannan faifan trump ya sha musunta wannan batun neman yi wa kamfanin wato ko kuma mai yi wa kamfanin playboy talla da ake kiranta karen mcdougall wacce ta sai da labarinta ga wani kamfanin buga jarida american media akan dala $150 sai dai babu wani labari da aka buga akan alakarsu a cikin takaitacciyar murya da aka ɗauka an ji kohin na faɗin cewa muna buƙatar mu buɗe wani kamfanin da za mu tura duk wasu bayanai game da abokinmu david wato akwai yiwuwar yana nufin abokin trump kuma shugaban ma'aikatar buga labarai ta american media da ake kiran shi david peka a cikin watan afrilu hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta kai samami a ofishin cohen inda ta kwace wato fayafaye da dama wacce ta wadda ta aike su zuwa ga lauyoyin tarayya trump dai ya bayyana rashin jin daɗin sa ga irin bincike da ake wa cohen ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc batun haraji shine kan gaba a tattaunawa da shugaban amurka donald trump yake yi da shugaban hukumar zartarwa ta tarayyar turai jean claude janka a yau laraba janka ya shigo nan washington ne da tunanin kungiyar tarayyar turai za ta kauce wa rikicin cinikayya ta hanyar fahimtar da trump ya janye haraji masu tsauri da yake niyyar dora wa motocin turai wannan harajin motocin zai addabi masana'antar kera motoci ta kasar jamus wacce take samun haɓaka sai kuma batun harajin na, wadda trump ya riga ya ɗora wa dalma da ƙarafai amma kafin wannan tattaunawa tsakanin su trump ya ce yana kyauta zaton bangarorin guda biyu za su cimma yarjejeniya biyo bayan barazanin da shi shugaban na amurka ya yi cewa zai yi ƙarin haraji a kan abokan cinikayyar amurka da safiyar jiya talata shugaban amurka ya ce haraji muhimmin abu ne kano kuma ya yi barazanar ƙarin haraji a kan abokan kasuwancin amurka hukumar zartarwa ƙungiyar tarayyar turai ta mayar da martani a kan haraji da amurka ta ɗora wa kayanta amma kuma harajin da za a ɗora wa motocin na turai zai sa turai ta sake ɗaukar wasu sabbin matakai. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Rahotanni na nuni da cewa bayan canza shekar waɗansu 'yan jam'iyyun siyasa a Najeriya, hukumomin da suka hada da 'yan sanda da jami'an efcc sun ɗauki matakan hukunta wasu daga ciki lamarin da ake danganta shi da bita da kullun siyasa Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano ya tattauna da mamman Lawan Yusufari, shugaban sashen shari'a na Jami'ar Bayero da ke Kano. Abin da aka sani shine mutum ya duba jam'iyya ya ga manufofinta, ya ga mutanen da suka kafa ta in ya yarda da su ya yarda da manufofi ya shiga jam'iyya a yi aikin jam'iyya tare. Idan aka samu aka kafa gwamnati fanima in ma ba a kafa gwamnati ba, to ana nan za a yi adawa, a jam'iyyar ake bi. sai a taimaka ma ita jam'iyyar da ta ci zaɓe ta kafa gwamnati domin a gudu tare a tsira tare a yi aiki da zai taimaki al'umma a gina ƙasa adawar siyasa tana taimaka ma waɗanda suka ci zaɓe domin a samu ci gaban ƙasa to durar da aka ce mutane za su bar jam'iyya saboda wani dalili na ƙashin kansu ba dalili na ci gaban ƙasa ko kuma dalilin ita jam'iyya manufofinta sun canza ba to akwai matsala abin da muke gani a najeriya wajen canja sheka a harkar siyasa daga 2014 da abin da ya taho zuwa yanzu da kuma ma abin da ya gabata can shekarun baya abin da yake nuna kawai dan siyasa idan ya shiga harka ta jam'iyya ya gaba za ta biya masa bukata kansa karan kansa ba sai ya bar jam'iyya ya koma ya wani la'alla takara yake nema in zai samu takara a wannan jam'iyya fanima zai zauna to ba za ka ce yanzu duk wanda suka bar jam'iyyar apc jiyan nan takara suke nema ba suka rasa illa iyaka doka ta ba da dama mutum ya bayyana ra'ayinsa in yana ganin gwamnati ta yi abin da ba daidai ba ya faɗa kuma gwamnati ta ba da daman a faɗa ɗin bayan ta ba da dama kuma dan mutum ya fada kar ya zamantu wani abu ya biyo baya in dai har akwai wannan to ya saba ka'ida waɗannan kare da ka'idojin da kundin tsarin mulki da sauran dokokin ƙasa suka shimfiɗa dangane da abin da ya shafi zargi ko kama mutum ko kuma ma gurfana da shi a gaban shari'a wacce makoma za su haifar ga demokradiyyar najeriya musamman tunda ana ta koke-koke cewa hukumomin tsaro ba sa bincike yadda ya kamata ko kuma ana yin amfani da su ta fuskar da za ta biya bukatar irin ta siyasa. Hakikanin gaskiya doka ce take yin demokuraɗiyya. Doka ce take zayyana yadda za a yi zaɓe da lokacin da za a yi shi da waye cancance shiga zaɓe da waye cancance ya yi zaɓe. Duk lokacin da aka ce kuma a cikin demokuraɗiyya za ka samu karya dokoki to gaskiya an samu matsala. ya zamanto cewa abin da ya haifar da wannan demokuraɗiyar ana amfani demokuraɗiyar wajen karya shi duran da aka ce kuma ana karya doka to demokuraɗiyar kanta tana cikin matsala ƙasa ma tana cikin matsala kowa aka ce gatansa shari'a ne zaman lafiya shine abu doka na sama da na ƙasa kowa ya bi doka duran da aka ce za ka karya doka da sunan ko siyasa ko don ka musguna wani to an shiga wani hali na inna lillahi ƙasa kuma sai abin da hali idan ka je ƙasashen duniya za ka tashi da safe ka je ka kada ƙuri'ar ka ana zaɓe in ka je ma wallahi in dai kai daga afirka kake in ka je wurin watakila sai ka ga cewa anya ko wurin zaben ka zo saboda haka je ka tarar da babu mutane da yawa a wurin babu wani cunkoso ba wani layi ba za ka ga dan sanda ko kwaya ɗaya ba ma'aikatan zaɓe ka shiga kada ƙuri'ar ka ka fito amma yau a najeriya aka ce ana zaɓe to wani tashin hankali ne yadda 'yan siyasa suka ɗauki harkar zaɓe a matsayin abu ne na a mutu ko a yi rai kasancewar an san da haka gwamnati tana da ikon da za ta ɗauki matakan da za su tabbatar da an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali yin wannan kuma dole zai tabbata sai ka shigo da jami'an tsaro saboda ka kai 'yan sanda a wurin zaɓe a yanayi irin na najeriya ba laifi ba ne ya zama wajibi ne ma domin a tabbatar da tsaro amma kuma wani hanzari ba gudu ba ita gwamnati kada ta yi amfani da jami'an tsaron nan domin ta cutar da abokan hamayya kada ta amfani da jami'an tsaro domin ta amfanar da kanta a wurin zaɓe sai zamanto aiki suke yi na ƙasa ba na aiki suke yi na jam'iyya mai mulki ba ko kuma jam'iyyar hamayya ba ko da za a saye su ya zamanto aiki za su yi na ƙasa kawai tsaro za su bada kowa ya zo ya kada ƙuri'a sa salin alin ya tafi duran da aka yi amfani da su domin su yi abin da zai taimaka jam'iyya mai mulki to an ci zalin 'yan hamayya an ci amanar ƙasa madalla mahmud kwari Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan me yasa jami'an tsaro da hukumomi suke kuntata wa 'yan hamayya musamman masu canza sheƙa. Amma kafin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mu shakata da wannan waƙar. Harsashe na soyayya sun nuna ba karya ce ba, aka masu wuyar magana zance na ba shirme ne ba. Ce kuce da ake kan soyayya ba kima ba. gaskiya kan soyayya ba karya ne ma. A da ƙaunar juna zan so a cikin tusaya ban, kuma wuya da daɗi ne da ke ajiye ba. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, salamu alaikum da wa muka fara samun kira daga Taraba. Kuna magana da Shahabu Bello daga garin Jora Manu da ke karamar hukumar Gasol a jihar Taraba. To, Malam muna jin ka. To, mahalugin da ake magana kan maganan jami'an tsaro suna aiki akan maganan hello ya tsinke to jama'a muna magana ne akan yadda hukumomi da suka hada da 'yan sanda da jami'an afcc suke daukan matakan hukunta waɗansu da musamman waɗanda suka fita daga jam'iyyun siyasar da ke mulki bakin batun da muke son mu ji ra'ayoyinku kenan a yau kuma lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Salamu alaikum. Wa alaikum salam hajjiya barka da rana. Yawwa barka ka dai da wa muke magana. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna sauraron ka. To hajjiya kin ga shi duk mutum da ya laifi ba za a ce fa ba za a mai hukunci ba. Mm. Komai girman sa sai kankantansa. kuma hmm. ai idan muka duba shi wannan gwamnati ma ya yi da sauki malam Muhammadu ba duba da yadda samu kasar nan duk handama da baba kerewa shugabanni na da da wanda ma suke tare a gwamnatin shi kuma ya nuna cewa ai da ai da ya fara da sakataren gwamnatin shi ya fara kin ga adalci da yake nan hmm. kuma kullun yana jan ba ya yi wani magana ɗaya faran da aka yatsa da shi ce shi na kowa ne kuma shi ba na kowa ba ne amma su 'yan siyasa muna ga su suke so su mai da wannan abu su haɗa shi da siyasa a kuma in dai mutum ya laifi to kin ga ba mu ko za a faɗa dole hukunta shi in bai laifi bane aka ce an mai kazafi shine wannan abu za mu ce ba kyau to malam murtala kai a ganin ka a ganin ka babu bita da kullun siyasa kenan ai ko ta to abin da za ka mu ta faɗi laifin da kasashen ku na America da Ingila ba su suke tona asirin mutanen nan duk mm. sun kwashe kuɗi sun je sun jirge a gurin ko ba haka ba kwanan nan ya je kai ziyara uh, a kotun duniya mu kila ma sun kada bashi wani suna ne a cafko su kin ga su ma suna goyon bayan haka kenan da fatan za ku tashi lafiya to mun gode kwalai <laughs> malam murtala muna da kira daga bauchi salamu alaikum wa alaikum salam. to da wa muke magana daga bauchi ina magana da ibrahim bugurguri alkaleri to muna jin kamalan ibrahim ana tattauna akan bayanin ne na'am ana tattaunawa akan wani bayani ne muna magana ne akan muna son mu ji ra'ayinka akan kame da ake ma 'yan jam'iyyu musamman waɗanda suka fita daga jam'iyyun da ke mulki yanzu suka koma wasu jam'iyyu eh to ai ba saboda ita ne aka kama su ba mm. duk wanda kaga an kama dama akwai hanyar da ya kamata a bi in bai bi ta ba sai a kama shi eh ai ba za a kama mutum da laifin wani ba dama ko ana kama shi da laifin sani. Mm. to ai malam murtala ko kuma hitan su ma a wannan jam'iyyar ba wai abin ya mana zafi ba ne. eh malam murtala da kai wa'anda ke ganin kamar bita da kulli ne kai menene ra'ayinka. a ba wani bita da kulli a ciki. Mm. ai duk in gaskiya ta zo kuma kun santa kuma za ku iya faɗin ta. Mm. duka wannan magana ba wani bita da kulli a ciki. yau magana ce wanda ta gaskiya duk mai laifi a kama shi. to mun gode kwarai. Yawwa. Mun gode. Salamu alaikum. Wake magana daga Sokoto. Yawwa. Kana kira magana da Gadonasko Gangam Shaga Local Government Sokoto Nigeria. To Malam Gadonasko muna jin ka. Wato ke gane Laura. Mm. Yana da kyau duk wanda a fi cikin harkar nan ta siyasa na kama shi. Mm. Sabida duka 'yan siyasa ke fahimta ba suna yi don Allah ba ne. Mm. suna yi don kansu ne da iyalinsu biyan ba don haka nan ba a cewa kuna an zaɓe ku don ku je ku bi ku mutane ayyuka masu muhimmanci ku yi musu ku kiya mm. to sun ga babu sata sun koma sun zagirci kuma sun koma siya ba wai ba su da kida mm. don haka ni ban ga lahin gwamnatin Najeriya ba ko 'yan sanda ko ƴan ko sauransu duk wanda ɓarawa su kama su ɗaure shi. To mun gode kwarai. Gobe wani bai yi illa iyaka. Assalamu alaikum. Gwamnati To mun gode kwarai. To salamu alaikum. Assalamu alaikum. Da wa muke magana? daga garin To muna jin ka Alhaji Yahaya. Eh babban marubutin da kuke yi a kai shine na ce me yasa yan siyasa hankalinsu ya tashi akan wannan abu. Mm. Sabida ne ne sa ba wani ne ya daga musu hankali ba da Rabi Musa Kwankwaso ya daga musu hankali. Mm. to me ne ya sa shi ba dan siyasa ba ne ra'ayi ne dama dan pdp ne kuma dan ya je apc ya fita me ne siyasa ce ra'ayi ne mm. to sabida haka wannan ba wani abu ne mu da Rabi Musa kun kusa muna tare da kai ɗari bisa ɗari ubangiji Allah ya taimake ka namiji to godiya nake sai to mun gode kwarai to amin amin to salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yawa da wa muke magana sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka Alhaji Musa. To alhamdulillahi game da tambayar da kika dangane da me yasa ake ganin kamar ana ganin bita da kwalle ne. Mm. Ni abin da nake lura da shi gaskiya al'amari in kika lura da kyau in ma da za mu waiwaya mu gani ina ganin duk duniya ba 'yan majalisar da suke sata kuɗin 'yan Najeriya kamar 'yan majalisar dattawa na Najeriya. Mm. Saboda ni ina ganin duk abin da suka ya kamata a ce a sa jami'an tsaro su bincike su kuma duk mutumin da yake tunanin yake ganin cewa wai akwai wata bisa da kulli ko kuma wani siyasa ne kawai yana dai faɗa saboda son ra'ayin shi ne amma inda za ki duba ki duba ki tabbatar da cewa nawa ma yan majalisar dattawa suke ɗauka a Najeriya wallahi sallahi ko kare ba zai ci wannan al'amarin ba mm. mutane ne wanda suke in ba wai babu wani abu don haka ya yi daidai jami'an tsaron najeriya ku binciki duk wani ɗan siyasa wanda aka ce ya yi sama da faɗi da kuɗin 'yan najeriya kuma ranar gobe kiyama zai amsa tambayoyi a gaban allah su bana wata malam musa kuɗin ba hakin shi bane ba noma ya da su ba ba gadan siye ba kudi ne na 'yan malam musa ban tarar numfashinka ba malam musa na'am to a ganin ka me yasa sai waɗanda suka fita daga jam'iyya mai mulki ake tuhuma A'a to ai idan kika lura shi kamar yadda mutana ma ya miki wata magana ai lokacin akwai wanda yake a fara shugaban kasa yake shugaban kasa ya sa an bincike shi mm. sai akwai dan kannuwar shugaban mata shugaban kasa ya zo yi abin da bai dace ba aka zo ba shugaban kasa ya ce ku ce ku bincike shi saboda sakamakon mu wannan gaskiya da gaskiya ne dan haka duk mutumin da aka bincika an tabbatar da cewa ko ka fita APC ko kana cikin jam'iyyar APC in dai har kai saboda kuɗi da faɗin al'umma a bincike ka a tabbatar da an kama ka domin ka amma ka dawo da wannan kuɗin me yasa aka ce a bata ba zuwa ya ji da kuɗi a ƙasar waje ba to daga baya yanzu bai ake ba kuɗin ake dawo da su ba to mun gode kwarai a ce ma a rika bincika su domin a da tsakuwa domin a yata tsoro a tashi lafiya to mun gode kwarai mun gode kwarai to da wa muke magana daga Taraba Usman Aja AKD. To muna jin ka Malam Usman. Muna jin ka. mu kan talaka muna wahala a kama su da kyau a daddaure su mm. wallahi muna da giya a taraba sai za mu iya kai muku a abuja a daure su sosai mm. to domin wahalan ya yi yawa abinda suke nan ba suna yi saboda kansu ne ba wai saboda talakawansu ba mm. to an damuwa na kenan to mun gode kwarai a ganin ka kai ba bita da kulle ake yi ba kenan ba bita da kullun eh. siyasa bane kama sun da ake yi babu babu babu ba wani abu to mun gode kwarai sun yi saboda kai su lukuru. to mun gode kwarai to salamu alaikum alaikum salam wa muke da kira daga bauchi kuna kuna magana da lawan mai kajeji karamar hukumar katagun bauchi to muna jin kamar lawan na na ce wannan wannan eh, waɗanda ake kamawa yanzu muna jin ka yawa na ce ko abu ne yake mai kyau mm. saboda kowa su suna ra'ayi su kuma muna mana mu ra'ayi to mun gode kwarai Malam Lawan da wani kiran Malam Lawan kuma muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku sai kuma goben Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu nan na cewa karfe 4 da minti 22 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gasar cin kofin duniya dai ya zama sai labarinsa a bayansa hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa tana fitar da sunayen waɗanda suka tabuka abun kwarai ta fitar da sunaye kimanin goma sha ɗaya na ƙwararrun kociya wato masu koyar da wasa waɗanda ɗaya a cikinsu ake jin zai iya zama kociyar da ya fi dukkan sauran masu koyar da wasa iya aiki a cikin su akwai gareth southgate na kasar ingila da didier deschamps na kasar faransa da pep guardiola na spaniya da jagen club kasar jamus roberto martinez belgium sai diego simoni argentina sannan kuma akwai zinedine zidane wadda ya taɓa lashe wannan kyautar a shekara ta 2017 sai kuma massimiliano allegri na kasar italiya stanislav chechesov na russia da kuma Zlatko Dalic na kasar Croatia. Ba a dai bar 'yan wasa a baya ba su kuma an bayar da jerin sunayen 'yan wasan waɗanda su kuma aka jin a cikinsu za a samu ƙwararre wadda ne zai zama zakaran ƙwararrun 'yan wasa na duniya cikinsu akwai Griezmann na Atletico Madrid da kuma Faransa da Eden Hazard na Chelsea da kasar Belgium da Hurricane Tottenham da England sai kuma Kylian Mbappe na Paris paris saint-germain da faransa lionel messi barcelona da argentina sai luka modric na real madrid da croatia da muhammad salah liverpool da kasar Masar sai Rafael Varin na Real Madrid da Faransa. Ƙungiyar ƙwallon kafan ƙasar Jamus ta nuna takaici da bakin ciki game da murabus ɗin Mesut Ozil daga wasannin ƙasa da ƙasa ta amma kuma ta musunta zargin da yake na nuna bambanci gare shi shi ɗan wasan na tsakiya wa kungiyar arsenal zil dai dan shekaru 29 ya lashe wa jamus kofi duniya shekaru hudu da sun kauce amma kuma yana a cikin wannan 'yan wasa da sun ka kasa tabuka abin kwarai a ƙasar rasha sai kuma terry henry na dab da kula yarjejeniya ya zama sabon manajan aston villa kamar yadda rahoto ya nuna Sai kuma a labaran kwallon na nan gida, ƙasar Ghana ta sami kanta a rukunin na A tare da ƙasar Nijar mai karban baki da kuma Togo a gasan Wafo Zone B under 17 tournament. Wannan gasa dai ana sa ran za a soma shi daga ranar biyu ga watan Satumba zuwa ran sha biyar kuma a birnin Niamey na ƙasar Nijar. A rukuni na ba kuwa Nigeria ne Benin, Burkina Faso da Cote Da wannan muka so ƙarshen sauraron labaran wasannin Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta ƙara bada tallafi ga ƙananan yara marasa galihu 'yan ƙasar Zimbabwe. A ranar 16 ga watan Yuli, hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta ƙaddamar da wani shiri na dala Amurka miliyan 35 wanda zai ɗauki tsawon shekaru biyar da zai taimaka wa yaran marayu dubu biyu da hamsin da suke ɗauke da cutar tsida da kuma gidajen talakawa dubu hamsin da tara da matasa masu ƙaramin ƙarfi su dubu goma sha biyar suna aiki a gundumomin Zimbabwe tara waɗanda suke fama da cutar tsida wannan shirin zai taimaka wa mutane wajen samun sababbin ma'aikatar lafiya da zai samar da ingantacciyar ayyukan lafiya da abinci mai gina jiki ga yaran da ke dauke da cutar tsida. Amurka ce ta dauki nauyin tallafin kuɗi a cikin shirin ta na yaƙi da cutar tsida ta hanyar hukumar raya ƙasashe masu tasowa a cikin shirin inganta rayuwa wanda hukumar agaji Iklishiyar Katilka tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kula da harkokin ma'aikata da hukumar lafiya za su ƙaddamar. Duk dai da an samu ci gaba sosai wajen yaƙi da cutar tsida a shekarun da suka gabata. Cutar tsida ta kasance cuta da take addabar mutane a ƙasar Zimbabwe. Tuna shekara ta dubu biyu kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka mutu sanadiyar cutar tsida inda ya bar yaran ƙasar Zimbabwe kashi sha shida cikin ɗari marayu. Shirin Amurka na yaƙi da cutar tsida ya taimaka wa rayuwar mutanen ƙasar Zimbabwe miliyan ɗaya da suke ɗauke da cutar. Fiye da shekaru talatin mutanen Amurka sun ba da tallafin dalar Amurka biliyan uku ga kasar Zimbabwe ta hanyar hukumar raya kasashe masu tasowa a cikin shirin samar da isasshen abinci. Tsaro da kuma tattalin arziki tare da ayyukan lafiya da zai wanzar da demokaradiyya a kasar. Amurka na alfaharin yin aiki da kungiyoyin gwamnati da masu zaman kansu na kasar Zimbabwe domin kare da inganta lafiyar yara marasa galihu 'yan kasar Zimbabwe. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da labarai amma a takaice. gwamnatin sudan ta kudu da babban kungiyar 'yan tawayin kasar sun sanya hannu akan wata yarjejeniya na shirin farko akan raba madafun iko da zaman kawo ƙarshen yakin basasan kasar wanda aka kwashe shekaru biyar ana yi ko da yake haɗakar jam'iyyun adawan ƙasar su tara ta ki sanya hannu akan wannan takarda tana mai cewa an yi watsi da shawarwari da ta bayar sashen labaran murya amurka ya rawaito cewa wannan yarjejeniyar na nufin salva kiir zai ci gaba da zama shugaban gwamnati yayin da zai mai da rek mashar a matsayin kan mukaminsa na farko mataimakin shugaban ƙasa. An kammala kada ƙuri'a kuma ana kirga ƙuri'un a Pakistan inda kimanin mutane miliyan shida suka kada ƙuri'a a zaben ƙasar na yau Laraba wanda ya fuskanci tashin hankula. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokanan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba ya koma muke. Da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Sa'ida Hamdin da ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyan mu na yau Cedric. ta Sada Sodangi ce ke cewa Allah ya bamu alheri.